قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون kace masu ya kai wannan manzo nefa ina tsoratar da ku azabar Allah ne fa kawai ya ku mutane da abinda ubangiji na yake mini wahayinsa amma kurame ba za su ji abin da ake kiransu zuwa gare shi ji na karɓa ba idan aka tsoratar da su daga azabar Allah.